لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan rana ta takwas ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta biyar. kuma daidai da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya mahadi ne a wannan masallaci na makil bin yasar da ke nan mina fadar jihar naija a jerin gwana waɗannan daurori da ake gabatarwa a dauratul ilmiya al-mukassafa da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da darussan da muke samu a cikinsu muna karatu ne a wannan littafi na tafsiratu fi ulumin qur'an wanda yake mun shiga batu kan abin da ya shafi surori na alkur'ani mai girma na farko dai mai cece sura a yaren larabci na biyu kuma mai cece sura a yaren ulumin qur'an na uku surorin alkur'ani guda nawa ne na hudu a cikinsu wacece wace ce makiya wace ce madaniya wace ce kuma malamai suka kara ma juna sani a kai sannan na biyar ya karkasuwan surorin suke ta bangare da bangaren tsawo da gajarta malamai ce sun kasu kashi hudu akwai atwal akwai almi'un akwai almufassal akwai almasani ma'ana atwal almi'un almasani almufassal sannan malam ya ce kuma su almufassal ɗin sun kasu kashi uku akwai atwal almufassal akwai awsat almufassal sannan akwai kisar na almufassal daidai nan muka tsaya a darasinmu na wannan la'asariya zai tashi ne a inda malam yake cewa وقد اختلفوا في ترتيب الصور على ما هي عليه الآن هل هو توقيفي كترتيب الآيات أو هو من عمل الصحابة واجتهادهم ما ليتي وقد اختلفوا حقيقة ما لم يسن قال مجونا سني في ترتيب الصور أكن أبن ديشا في جيرانتو سوروري على ما هي عليه الآن akan yadda su surorin suke a yanzu haka a cikin ƙur'ani a yanzu haka a ƙur'ani sura ta farko ita ce fatiha sai baƙara sai al'imran sannan sai nisa'i sai ma'ida sai an'am sai araf anfal tauba yunus hud yusuf ra'adi ibrahim hijiri nahali isra'i kafi maryam طه أنبياء alhaji almuminun annur الفرقان hadde zuwa سورة to yadda waɗannan surori suke a jere shin haka yake hal huwa tauƙifiyun shin jerantuwar surorin nan al'amari ne da yake tauƙifi ta yadda saukakke ne daga wurin allah subhanahu wa ta'ala ka tartibul ayat kamar abin da ya shafi jerantuwar ayoyi aw huwa min amalin sahaba ko ko yana cikin ayyuka ne na sahabbai wajtihadihim da ijtihadin sahabbai a cikinsu wanne ne akan haka malamai suka kara ma juna sani kenan waɗansu malamai suka ce tauƙifi ne yadda yake a jeren nan haka yake a jere wasu malamai kuma suka ce abin nan ne ijtihadi ne akan haka wannan karatu namu na wannan lokaci zai dora malamai ya ce wa da fi zalika kawal aqwal zantuttuka uku ne suka zo akan haka akan su surorin alkur'ani tartib ɗinsu jerantuwarsu taukifu ne ko kuma ijtihadi ne wanda yake malam ya yi mana jawabi na ƙarshe kan abin da ya shafi jerantuwar ayoyi ya ce al'amari ne da yake taukifi su ayoyi jerantuwarsu alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu yadda suke a jeran nan to haka al'amarin yake taukifi to su surori fa shine malam ya ce an samu zantuttuka uku القول الأول أن ترتيبها كان باجتهاد من الصحابة وفي هذا القول قال جماعة من العلماء القول الأول ما قنا تفرقوا أن ترتيبها للي جيرانتور آيوي كان باجتهاد من الصحابة wannan ya kasance ne da ijtihadi na sahabbai kenan ba al'amari ne tauqifu ba ijtihadi ne na sahabbai wa bi hadha alqawl da wannan magana qala jama'atu min ulama da yawa daga cikin malamai suka tafi yanzu mun ji sai kuma abin da ya shafi dalili qala rahimahullah qala al-zarkashi fil burhan qala abu al-hasan ahmad bin faris جمع القرآن على ضربين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين وهذا الضرب هو الذي تولته الصحابة رضي الله عنهم qala zarkashi fil burhan al imam badruddin zarkashi ya faɗa a cikin littafin sa al fi ulumil qur'an al fi ulumil qur'an in dai kana neman littafai da suke da magana kan ulumul qur'an masu zurfi kaga al burhan fi ulumil qur'an na badruddin zarkashi kaga al itqan fi ulumil qur'an kaga nuqaya na wanda yake ya gabaci al’itikan fi ulumil qur'an at-tahbir fi ulumin qur'an na shi al'imama imam amma dai al-burhan da al’itikan littafai ne da suke mashahuran littafai kan ulumin ƙor'an shi yasa mala yake cewa imam shi ya faɗa a cikin al-burhan ce ƙara abul husain abu husain ahmad bin faris sun alkunyarsa abul sunansa ahmad sunan baban shi faris ba shi badruddin zarkashi ba shi badruddin zarkashi ya nakalto mana ya ciro mana ya kawo mana maganar abul ne ahmad bin faris ga abin da ahmad bin faris ya ce ya ce jam'ul qur'an shi hada alqur'ani ala darbaini yana da tsagi biyu yana da nau'uka guda biyu ahadihima ɗaya daga cikinsu ta'alifu suwari jerantuwar surori ka taƙadimu saba'i tuwal kamar fara gabatar da surori guda bakwai dogaye wata ƙibiha sannan biyo bayan su bilmi'in da surorin da suke masu ayoyi ɗari ko kusa da ɗari ko ɗari da wani abu wanda yake su mai kama karatunsu a darasin da ya gabata kuma wata latifa an ka lubutar tibin surorin nan ayoyi da muka karanta dogaye da kana da ɗari da matsani da mufassal da kisa wannan zai taimaka maka sosai da sosai wurin karantarwa da karantowa ta ina mutum zai fara zai fara ne ta atwal ko zai fara ne ta al-mufassal al-mufassal din zai fara ne daga atwal mufassal ko da kisar mufassal tambaya mutum zai fara karatun shi ne bayan ya yi fatiya sai nasi sai ya falaki sai ikhlas sai tabbace da sannan idza jaa da sauransu ko ko zai faro daga bakara ne yayi bakara yi al imran yi nisa'i da sauransu ina ba ta mun fahimci da kyau da yawa za ka ga mutum bai sauke ba yanzu yake biya qur'ani sai ya ce an faro mashi daga bakara wannan ya saba mu ka'idar karantarwa ka'idar karantawa ita ce a farowa mutum daga surorin da suke ƙanana yana da nishadi ya ji cewar ya kammala sura amma yaro ya sai ga za musu wai walima sun haddace aya 100 a cikin bakara wannan aya 100 da ake musu walima sun haddace a bakara inda daga daga ah, ƙasa suka fara daga nan suka fara da ya haɗa musu juzo amma ya haɗa musu juzo amma juzo amma ba juzu ibi ba ne juzu ibi ne da ya haɗa musu juzo amma amma sai ya ga wani kuma ga dai abubuwa da gaskiya suna bukatar ba zafin kai ko caji ko abin kyakkyawan tsari ake bukata wani karantar da ɗalibai alƙur'ani mai girma amma ba ka baka ta shi daga bakara bai iya karatun bai iya yanzu ake koya to idan kuka da kuka zo da shi wa izistas musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaqal hajar ya zai karanta wa izistas musa li qaumihi sai ga koke din ma da kai ta karanta malam yana maimaita ma kana maimaitawa fa qul nadribuhu bi ba'dihha sai ga wura kalmomi suna da nauyi a baki kuma a ce yaron da bai iya karatun qur'ani yanzu za a koya mai kuma yanzu za a koya mai waɗannan abubuwa din malam yake cewa ka daga dini sab'i tiwal kamar gabatar da surori bakwai dogaye wa ta'qibi habil mi'in da biyo bayan su da masu ɗari ɗari wa hadha darb wannan nau'i huwa allazi tawallatu sahabatu radiyallahu anhum shine nau'in hada qur'ani da sahabbai su suka jibinci wannan su suka yi shi dama ya ci hada qur'ani yana da bangarori guda biyu bangare na farko shine jeranta surori fatiha baqara al imran nisa'i ma'ida an'am a'raf anfal yace sahabbai suka yi wannan wa amal jam'ul akharu fa dhammul ayi ba'daha ila ba'd فذلك شيء والله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن ربه عز وجل ما نيتي وأما الجمع الآخر أما هذا قرآني كما نبي سما نيتي الآخر نكرشان تاني داما ياتي على ضربين to in da ya ce wa amal jam'ul sani amma hada qur'ani na biyu kai mai saurare zaka ji cewa akwai na uku akwai na hudu shi yasa da ya ta sai ce amma ɗayan tunda ya ce biyu ne ya ce na farkon sai ya ce na ƙarshen fadammul ayi shine haɗa ayoyi ha ila ba'd a haɗa ayoyi sashen su da sashi a kawo aya ta farko sai ta biyu sai ta uku sai ta hudu har zuwa ƙarshen sura fazalik to shi wannan haɗa ayoyi sashen su da sashi sha'in wani abu ne da yake ta wallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ya jibinci wannan kama akhbara bihi jibril kama yadda mala'ika jibril alaihi salatu wasalam ya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan haka an rabbi azwajal daga daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka kun ga anan sai ya nuna mana jam'ul ayat tartibul ayat tawqifi ne a wannan asar ko wannan magana ta abul hussein ahmad bin faris amma jam'ul suwar fa sai ya ce ijtihadi ne wannan sahabbai suka yi amma hada ayoyi manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ne yayi qala wastadalla ashabu hadha alqawl bi anna masahib as-sahabati kanat mukhtalafatan fi tartib as-suwar wa mushab ali radiyallahu anhu رتبت فيه الصور بحسب fa awwalu suratul alaq ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت وهكذا إلى آخر القرآن ومصعب بن مسعود وأبي بن كعب كانا مبدوعين بالبقرة ثم النساء ثم آل إمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة وهكذا فلو كان فلو كان ترتيب السور توقيفيا متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم كترتيب الآيات lama tulifat fihi musahif mala yace wastadalla ashabu hadha alqawl masu wannan zance na farko zance na farko shine cewar su ayoyi surori na alƙur'ani amrun ne ijtihadi sahabbai ne suka yi ma'ana ijtihadin sahabbai ne shi yace waɗanda suke da wannan maganar sun kafa hujja da cewar bi masahibul sahaba qur'ane da sahabbai suke suka rubuta kanat muktalafatan fi tartibi suwar ta kasance abu ne da ya saba ma juna wajen jerantuwar surorinsu jerantuwar surorin ya sha bamban misali fa mushafu ali bin abi talib radiyallahu an nuska ta qur'ani ta ali bin abi talib Allah ta'ala ya kara mushi yadda rutibar fihi suwaru an jeranta surorin ne bi hasabi nuzuliha gwargwadon yadda suka sauka gwargwadon yadda suka sauka gwargwadon yadda surorin suke saboda ka fa'awwalu sura ta farko suratul alaq a musafin aliyu ibn abi talib domin suratul alaq ita ta fara sauka thumma al-mudaththir sannan sai suratu al-mudaththir sura ta biyu kenan thumma nun sannan suratu nun suratu qalam suratu kenan suratu qalam tana da surori guda biyu suna biyu tana da suratul qalam tana da suratu nun thumma al-muzammil sannan suratul muzammil thumma tabbat sannan tabbat yada abi lahabin watan nau kenan ara sannan mudassir sannan nun sannan muzammil sannan tabbat biyar kenan wa haka zai ila akhir alquran haka na har zuwa surar karshe da ta sauka qur'ani haka musafin aliyu ibn abi talib yake ma'ana lokacin da ayoyin suke sauka yake rubutawa domin ya ci gaba da karantawa a haka ya rubuta su wa musaf ibn mas'udin amma musafin qur'anin abdullahi bin mas'ud da yake karantawa ko da ya rubuta wa ubay ibn ka'ab da musafin ubay ibn ka'ab kana waɗannan masahib nasu biyu sun kasance ne mabdu aini bil baqara sun fara da baqara ka gaba da fatiha ba sun fara da baqara sannan nisa sannan ali imran sannan al'an'am sannan al'araf sannan al-ma'ida wa hakaza an samu bambanci ko ba samu ba an samu sai suka ce falau kana tartibu suwari inda jerantuwar surori ya kasance tauƙifiyan al'amari ne da babu wanda ike da ta cewa a ciki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai kuma da ya kasance mutalaqan anin nabi sallallahu alaihi wasallam ne jerantuwar surori inda ya kasance an karbo shi an roto shi ne daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka tartibul ayat kamar yadda ayoyi haka suka zo daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la maktulifat fihi al-masahib da waɗannan ƙur'anan ba su samu bambanci ba amma yanzu sun samu bambanci ko ba samu ba to wannan bambancin da aka samu ya zama na wani da wani wane ga wanda yake na wani da na wani kuma ba a yadda wancan yake ba a wani tsarin yake a wani zubin yake wannan sai nuna sahabbai su suka ijtihadi akai kai da kyau sai malam ya ce ya ka ji abu ya shige ka dalilansu ya shige ka sai malam ya ce wa hadhal istidlal wannan kafa hujja da masu wannan magana suka yi mardudin al'amari ne da ba ba za a karbe shi ba min salasati aujihin aƙalla ta fuskoki uku yana da abubuwan da suka hana a karɓe shi aƙalla abubuwa guda uku abu na farko أن المصاحف المذكورة كتبت قبل الأرضة الأخيرة فلما كانت هذه الأرضة واستقر بها أمر القرآن ترتيبا وإحكاما رتبت هذه المصاحف على على ما اقتضاه بأمره على مقتضاها بأمره صلى الله عليه وسلم أبا نفركو أن المصاحف المذكورة lalle waɗancan kwafi-kwafi na ƙur'ani da aka ambata na Ali bin Abi Talibin da ya fara daga ikara sannan almudassir sannan nun sannan almuzammil sannan tabbata da sabanin na eh, abdullahi bin mas'udin da ubay bin ka'ab wanda nasu ya fara daga bakara sannan sai nisa'i sannan sai al-imran sannan sai an'am sai araf sai ma'ida malam ya ce waɗannan kwafi-kwafi nasu kutibat an rubuta su ne qabala al akhira kafin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya biya mala'ika jibril alƙur'ani biyawa ta ƙarshe wanda yake mun yi wannan ya a darussan baya sosai da sosai musamman lokacin da muke magana akan abin da ya shafi rubuta alƙur'ani akwai abin da ya kira al'arutotul akhira biya ƙur'ani na ƙarshe a kowanne watan ramalan mala'ika jibril yana zuwa wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya maimaita wa mala'ika jibril adadin ayoyi da surori da aka saukar a baya ba wai na iya shekara ta wuce ba kadai a'a na adadin duk abin da yake qur'ani da mala'ika jibril ya saukar da shi ya zo da shi ran sallama sai ya biya wa mala'ika jibril a kowanne watan ramadan kuna ji a ramadanan da annabi sallama ya cika ma'ana ramadanan ɗin shi na ƙarshe a ramadanan ɗin shi na ƙarshe ya yi hakan sau biyu biya ƙur'anin ya kasance sau biyu saɓanin yadda ake a kowace shekara sau ɗaya to a cikin biyan biyawa ta ƙarshe shi ai kira al'ardutul akhira biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi wa mala'ika jibril a wannan biyawa a wannan ne aka gama batukan alƙur'ani mai girma duk abin da aka biya a wannan lokaci an biya shi a matsayin ƙur'ani duk abin da ba a biya ba to an share shi to yanzu a yaya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya biya mai ya biya ne ikra sannan almudassir sannan nun sannan almuzammil sannan tabbace da a'a ya biya ne bakara sannan nisa'i sannan ali imran sannan al'an'am sannan al'araf sannan al-ma'ida a shi yasa malam ya ce waɗancan kwafi-kwafi da aka rubuta an rubuta su ne kafin annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya biya ƙur'ani ga mala'ika jibril biya wata ƙarshe falamma kanat hajil arda a lokacin da aka samu wannan biya ƙur'ani ta ƙarshe da manzan allah sallallahu ta'ala da sallam yawon mala'ika jibril wasu biha amul qur'an. kuma al'amarin ƙur'ani ya tabbatu a kan wannan biyawa ta ƙarshe tartiban ta ɓangaren jeran tashi ayoyin shi da surorin wa kaman da kuma kyauta tashi rutibat hadhihi masahif sai aka rubuta waɗannan kwafi-kwafi na ƙur'anai da suke ala maktadaha bi amrihi sallallahu alaihi wasallama kan yadda surorin suke a yanzu da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wacce iskal din ya tafi ashe kenan inda wani zai ce ai musafin ali bin abi talibin in ce musa shine abin da yake rubuta tunda kowa yana rubuta ne dan ya karanta da musafinka da musafinka to ya na ali bin abi talib ya fara a'a ya fara da alaq ne lura da ita ta fara sauka amma bayan da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya biya wa mala'ika jibril alaihi salatu wa sallam alqur'ani biya ta karshe shikenan kuma wani abu mai suna musafin aliyu ko musafin bin mas'udin ko musafin ubay bin ka'ab ya kau sai zama musaf kwaya ɗaya shine wanda ake karantawa wanda abubakar siddiq ya haɗa shi kwafi guda ya aji usman ibn affan ya sa ɗauko wannan kwafin a sake kwafa a jikin shi domin a aika shi zuwa ga birane da musulunci ya kai ta wannan fuskar ita ta sa malam ya ce wancan dalilin su bai zama karɓaɓɓe ba to a ko da iya wannan fuskar aka tsaya eh ya wadatar ko sai malam ya ce na biyu annahu qad warada fil ahadith sahiha ma yadullu ala anna tartiba kathirin min min as-suwari kana ma'luman fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama kama sayati malam ya ce annahu yadda al'amarin yake qad warada fil ahadith sahiha ya zo a cikin hadisai ingantattu ma ya dullu irin abin da zai yi nuni a la'anna tartiba kasirin minasuwar a kan jerantuwar da yawa daga cikin surorin alkur'ani mai girma da yawa daga cikin surorin ƙur'ani. kaga bai ce duka ba kenan yace da yawa daga cikin surorin alkur'ani mai girma kana ma'aluman fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya kasance sananne ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi farin jakada sallallahu alaihi wasallama kama saye a ci kamar yadda waɗannan bayanan za su zo kenan ba su zo ba dan za a karanta cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hadisi Abdullahi bin Mas'ud ya karanta suratul baqara ya same shi yana karatun sallah da ya karanta yana karatun baqara sai ya ce ai yana ganin tun da bai ruku wata kila sai ya kai aya ta ɗari aka kai ta ɗari bai ce komai bai ruku'i ba ya ce sai ya kai ɗari biyu a kammala bakara ya ce ya yi tsammanin an kammala bakara zai shiga ma'ana an kammala bakara zai yi rukui ya ce sai ya shiga suratu an nisa ya kammala suratu nisa sai ya karanta ali imran kaga sai ya fara gabatar bakara nisa'i sannan ali imran wannan ya kasance ne kafin al'ardul akhira ko ba'adu kafin قبل الأرضة الأخيرة نوكو ما لا أن زير بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي أسند إلينا خليفة عثمان بن عفان رئاسة الجمع الذي رتبوا مصاحفه ونسخوها كان من كتاب الوحي وشهيد الأرضة الأخيرة للقرآن وعلم ترتيب السور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من المعقول أن يحدث زيد من تلقاء نفسه ترتيبا للسور غير ما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يكن من عادتهم ما لا يتي أبناؤكم أن زيد بن ثابت للا زيد بن ثابت أفرادكم زيد الذي أسند إلينا خليفة عثمان وأن خليفة عثمان بن عفان يدور مش نوين rubuta alkur'ani mai girma tun da shi ne wanda ya jagoranci kwamiti na haɗa ƙur'ani a zamanin abubakar siddiq zai bin sabit to da aka zo kwafin ƙur'ani domin a aika shi zuwa garuruwa sai usman bin affan ya kira shi ce tun da shi ne ya yi wancan aikin na farko to shi ya fi cancantar ya jagoranci kwamitin a yanzu domin a sake yin wannan aiki na a kwafi wancan ƙur'anin da suka rubuta a zamanin abubakar siddiq domin a aika shi zuwa ga birane shi ne malam yake cewa zaid bin thabit wanda halifa halifa kuma shine usman ibn affan zunnurai ya ɗora mashi ri'asatul jam'i shugabancin hada alƙur'ani mai girma allazi rattabu masahifahu wanda suka jeranta ayoyi da surori na takaddunsa na ƙur'ani din wa nasahuha kuma suka kwafe kaga rattabu a zamanin abubakar duk kenan tunda su suka har haɗo shi da aya ɗaya can sura ɗaya can aya biyu can suka haɗa a zamanin usman bin affan wa nasakhuha suka kwafe daga wannan guda daya suka aika zuwa ga birane aka aika zuwa ga makka zuwa ga madina aka bar guda a madina aka aika zuwa ga kufa zuwa ga basra zuwa ga sham zuwa ga misra zuwa ga wurare da muka ambata shi zai bin sabit na farko kana min kuttabil wahayi ya kasance yana cikin marubuta wahayi tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna ji da kyau yana cikin marubuta wahayi daya na biyu shi ya jagoranci kwamitin hada qur'ani rubuta kur'ani a zamanin Abubakar Siddiq nau kenan biyu na uku shi ya jagoranci kwafar wannan kwafi din domin aika zuwa birane nau kenan uku na hudu wa shahid al-ardat al-akhira lil qur'an kuma ya halarci biya al na karshe da ran sallama yi wa malaika jibril shi zai bin sabit duk yana da waɗannan za ga lokacin da su duk ya sa shi aiki ya ce mun lura da kai saurayi ne kana da kaza kana da kaza kana da kaza wa alima tartiba suwar kuma ya san jerantuwar surorin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa min al-ma'qul bai zama abin da hankali zai iya ɗauka ba an yi hudita zaid min tilqa'i nafsi a ce zaid bin sabit a yau wai shi zai kagi sabon min tilqa'i nafsi daga radan kansa tartibin lisuwar waɗansu jerin surori shi zai jeranta surori ghaira ma talaqahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba jerantuwar surorin da ya karba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba li'anna zalika lam yakun min adatihim domin yin hakan wata kwata bai kasance cikin al'adar su ba sai bai ce cikin al'adar shi ba sai ce bai kasance cikin al'adar su su sabai gaba daya haka ba a ce a rasu mai faɗi wani abu ko su kwafa sannan su canza wannan kwata-kwata baya cikin al'adar su yasa ma Allah ta'ala ya tsarkake su ya zaɓa ma farin jakada su don su zama shirikansa wanda zai auri 'ya'yansu su zama shirikansa wanda zai auren musu da 'ya'yan shi su zama mamun shi a lokacin da yake liman su zama masu cewa amin a lokacin da ya ce ghairul maktubi alaihim wala dallin hako waɗannan da suka zama haka ba za su canza wani abu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya magana akan shi ba wannan shine ƙarshen magana ta farko magana ta farko akan abin da ya shafi surorin alkur'ani mai girma ko kuma asalin matashiyar shin su surorin alkur'ani mai girma jeranto su dinnan yadda muke ganin su fatiha ita ce ta farko bakara ta biyu ali imran ta uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar har zuwa suratun nas ta ƙarshe ma'ana ta ɗari da goma sha hudu shin jerantuwarsu abu ne da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya karantar da su haka ko ko a abu ne da su sahabbai suka ijtihadi sai ga haka malam ya ce mana malamai sun kara ma juna sani ma'ana akwai maganganu guda uku magana ta farko cewar ijtihadi ne na sahabbai ɗaya dalilan masu wannan maganar shine ai masahib din sahabai ya sha bamban musab ali bin abi talib ya sha bamban da musafin usman ibn Affan abin nan Abdullahi bin Mas'udin da musafin Ubay bin Ka'ab wannan magana bayan mun karanta ta malam ya sallama mata bai sallama mata ba kenan ka'ida ta ilimi tunda an yi sabani sai malam ya kawo sabanin daya ya kawo dalilan nau kenan biyu sannan kuma ya bi dalilan ya zai su ba dalili ba ne malamai suka ce wannan ka'ida kenan ta ilimi idan matsala aka samu saɓani akan matsala to malinta ita ce ka koro duk saɓanin da aka yi aka yi ɗaya eh kenan sai ka koro dalilan kowane saɓani nau kenan biyu sai ka rinjayar da abin da yake rinjayayye da dalili no kenan uku sai ka waɗannan dalilai da aka kawo su sai ka yi bayani ta inda ba su zama dalilai akan wannan ba no kenan hudu to da wannan ne ake zama malinta amma idan aka yi saɓani akan matsala ana da maganganu biyar sai ka kawo maganganu uku baka iya kawo biyun ba malamai suka ce wannan kwata-kwata mutum bai shiga layis ɗin malamai ba ta wace fuska ta takan yiwu akan biyun da baka kawo ba ɗayansu ne yake daidai ibnu kasir yayi wannan doguwar muqaddimar yayi wannan bayanin a cikin muqaddimarsa yace abin da yasa ya faɗi wannan maganar shine faɗin Allah ta'ala da yace sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib ya hikaito maganar ya ruguza ta ko bai ruguza ta ba yace rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sai bai ce komai akai ba Allah ta'ala bai ce komai akan magana ta uku ba sai ya nuna kenan magana ta uku ita ce wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil sura gulwa da malam da ya ce akwai maganganu uku magana ta farko ga gata dalilansu gashi bayan da ya gama korowa sai ce dalilan bai zama dalili ba to aka idan aka ce ana bin irin wannan mataki ɗalibi sai ya zan shi ɗalibi ne dole za a ga malami yana ji shi malami ne ashe a cikin ɗalibai bai zama sahun farko ko sahun na biyu ba mana shi manhaji na ilimi shi zai fitar da malami ba malamin ne zai shigar da kashi ba duk inda malam ya tsaro bayanan fa inda da malam ya kawo waɗancan bai ce komai ba da sai ka ce dalilin ya kama ka amma da malam ya ce a'a waɗancan masahif da aka kafa hujja da su an rubuta su ne kafin malaika jibril ya karbi biya ƙur'ani na ƙarshe daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai zama da kenan ashe ba bayan an biya ƙur'ani na ƙarshe ga malaika jibril ba ne aka rubuta su kafin ne aka rubuta su to da izinin Allah ta'ala sai mu dasa aya anan a darasi na gaba sai mu tashi magana ta biyu har zuwa magana ta uku din kenan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik